بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين لمرن da sha'anin san ba kamar yadda kake riyawa bane akan shirya ayoyina sun zo maka amma sai ka karyata kai girman kai ka zamo daga cikin waɗanda suke kafircewa Allah da ayoyinsa da manzanninsa